This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haka da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A shirin namu na yammacin yau Juma'a goma ga watan Janairu shekarar dubu biyu da da ashirin biyar. Kafin a ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai. To hawa hukumomi a jihar California da ke na Amurka sun ce akalla mutane goma ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. rundunar sojan saman ukraine ta ce a yau juma'a rasha ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuki guda 72 a cikin dare isra'ila ta tabbatar da cewa mutumin da aka yi garkuwa da shi wanda aka kashe a gaza sunansa hamza ziyad ne dan yusuf ziyad ne wanda shi ma mayakan suka yi garkuwa da shi kanun labaran kenan a bangaren rahoton nan za a ji cewa gwamnatin mulkin sojin niger ta bayyana aniyar gudanar da bincike a matatar man haɗin gwiwar ƙasar da china wato soraz duk kamfani da ka sani ko ma wani iri ne a lokaci zuwa lokaci ana mushi irin wannan bincike na koko muna kuma tafe da wani labarin har ila yau daga niger kan harin da aka kai wa wani rukuni na sojojin kasar benin 'yan ta'adda sun kai hari ƙasar benin domin yanzu ne ƙasar benin ta ɗanɗana hari na 'yan ta'adda sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin muna kuma tafa da shirin da ɗan gari amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Hukumomi a jihar California da ke na Amurka sun ce akalla mutane goma ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. A jiya Alhamis kwararren likita a fannin bincike kan gawarwaki na birnin na Los Angeles ya sanar da sabon adadin waɗanda suka mutu wanda ya linka bisa ga rahotannin da aka bayar da farko. Jami'ai sun yi gargaɗin cewa ta yiwu adadin ya ƙaru idan aka iya shawo kan gobarar kuma ma'aikata suka duba wuraren wuraren da gobarar ta lalata an ci gaba da aikin kashe gobarar har zuwa cikin daren jiya yayin da jiragen sama masu saukar ungulu da kifeshin ruwa ta sama suka yi amfani da damar saukin da aka samu na iska mai karfi wurin yin ayyukansu shugaba joe biden ya faɗa a wani taron manema labarai a fadar white house a yammacin jiya alhamis cewa an turawa hukumomin jihar california kayan aiki daga gwamnatin tarayya da ƙarin kuɗin tallafi don yaƙar gobarar dajin wadda ya bayyana a matsayin mafi muni da aka taɓa gani a birnin Los Angeles. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce a yau Juma'a Rasha ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuki guda 72 a cikin dare, ko da yake ta kakkaɓo 33 daga cikinsu, yayin da wasu 34 suka ɓace daga na'urar kula da zirga-zirgar jirage ba tare da sun taɓa wani wuri ba. Jiragen guda biyar sun taɓa wasu gine-gine a yankin hef da ke arewacin ƙasar inda suka jikata mutum ɗaya a cewar rundunar sojan saman ƙasar. Ɗaya daga cikin jiragen da aka kakkaɓo ya faɗa a kan wani gini a Kiev babban birnin ƙasar amma babu wanda ya jakata ko ya mutu. an ji karar wata fashewa a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran reuters ya fidda kuma daga nesa an ga wuta na ci a kiev a yayin harin na dare Isra'ila ta tabbatar da cewa mutumin da aka yi garkuwa da shi wanda aka kashe a Gaza sunansa Hamza Ziyad ne, dan Yusuf Ziyad ne wanda shi ma aka yi garkuwa da shi. Kuma dukansu a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a kusa da birnin Rafa aka gano gawarwakinsu. su. an sanar da iyalin hamza wanda makiyayi ne dan isra'ila da mayakan hamas suka yi garkuwa da shi tare da mahaifinsa game da mutuwar bayan da aka gudanar da binciken tantance gawarwakin a cewar sojojin isra'ila a yau juma'a a farkon makon nan rundunar ta ce an gano gawarwakin mutanen biyu ne a kusa da gawarwakin wasu mayakan kungiyar islama ta hamas ko kuma wata kungiyar mayaka ta palestino rundunar ta kara da cewa ga dukkan alama mutanen sun jima da mutuwa kuma har yanzu babu tabbacin yadda aka kashe su To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar Niger, Inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta bayyana aniyar gudanar da bincike a matatar man haɗin gwiwa ƙasar da niger wato da China wato Soraz domin tantance abubuwan da suka wakana a shekaru goma da suka gabata lokacin da aka kaddamar da ayyukanta wannan yunkurin na zuwa ne a yayin da aka fara fuskantar kace na ce tsakanin matatar ta soras da kamfanin dillancin man fetur na sonda a taron majalisar ministoci na baya-bayan nan ne ministan man fetur dr sahabi umaru ya sanar da shirin bayar da kwangila wa wata cibiyar da za ta binciki matatar soras wacce aka jima ma'aikata da masu kula da harkokin man fetur na korafi game da yadda ake tafiyar da lamuranta walau daga bangaren jami'ai 'yan nishar ko daga bangaren 'yan canar da ke da ruwa da tsaki matakin da kwararru akan sha'anin ma'adanai irin su muhammadu ciroma sami suka yi na'am da shi duk kamfani da ka sani ko ma wani iri ne a lokaci zuwa lokaci ana mishi irin wannan bincike na kwakwa ko kuma magabatan na kamfani suna sa a musu irin wannan bincike saboda su san menene gaskiyar labarai wanda kamfanin yake badawa tun a ranakun farkon da nijar ta fara haƙar manta wasu 'yan ƙasar ke korafi a game da tsadar lita a gidajen mai lamarin da ke shafar farashin kayayyakin abinci sufuri da dai sauransu a tsawon shekarun da harkokin mai ke karkashin ikon 'yan siyasa gwamnatin kasar ta yi burus da bukatar rage farashi kafin gwamnatin mulkin soja ta cnsp ta samar da rangwame kan kowace lita a bara gamace muhammadu shine kakakin kungiyar direbobi ta utan tun 2011 zuke yanzu babu wanda zai ce maka gangan mai nawa an ka tono ga nawa an ka saida su nawa an ka samu nawa an ka sa cikin kasa mai an kai da kuɗin kasancewar sha'anin man fetur kamar sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa fanni ne da ke zama tamkar wani dau ya sa ƙwararru gargadin hukumomi akan bukatar ɗaukan wasu matakan rigakafi ya kamata a nemi mutane wanda suke ƙwararri ne wanda ba za su karbi wani cin hanci ko rashawa a game da wannan aiki da suke. A ƙarshen watan Disamban 2024 an dan fuskanci karancin mai a wasu jihohin Nijar musamman a yankin Yamai matsalar da ta haifar da kace nace a tsakanin matatar Soraz da kamfanin dillancin mai sony dep abinda ya kai sai da aka fara shigo da mai daga Najeriya. ne daga cikin su na zargin dan uwansa da hannu a yanayin da aka shiga. lamarin da gamace muhammadu ke fassara shi a matsayin wata manuniyar da ke fayyace bukatar gudanar da binciken kwakwaf a dukkan sassan da suka shafi harkar man fetur eh, tun da an ka tono mai fumaku abokin muhammadu isu shi na zan minista da petrol da ya sabka muhammadu isu ya sa dan shi abu ne aka yi shi sa sassaka ɗaka to sai dai mashawarci a zamanin pnds tarayya asumana muhammadu na cewa ba su da fargaba game da maganar bincike ba mu da shakka hal abba ya zamna cikin wannan ministry ya kare bai taɓa zamnawa ba da shinuwa shi da su su zo su zamna a yi wani abu amma muna da labarin zaman da an kai da shinuwa da kuma irin hada-hadar da an kai a cikin wannan ɗan lokaci saboda haka muna goyon bayan shugaban ƙasa cani a binciken ministir uku ɗin nan a fara da fumakwai da abba isu dan kuma sani da kuma wanda ya ramfara mamman sani sai a gami an kai. A shekarar 2012 ne kasar Nijar da kamfanin CNPC na China suka fara haƙar ɗanyen mai a rijiyoyin Agadem da ke jihar Difa wanda ake tacewa a matatar Soras da ke zander Ƙungiyoyin fararen kula sun shafa shekaru suna kiraye-kirayen ganin an gudanar da bincike a fannin, amma haƙa bata cimma ruwa ba. haka kuma yunkurin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa kan irin wannan bukata bai yi nasara ba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Sule Mummuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar facebook x da instagram ga ta shigo da ci gaban labaran duniya. A wani muhimmin lokaci a tarihin Amurka, a yau Juma'a shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai fuskanci hukunci a kan tuhumar bada kudin toshiyar baki a New York da ake yi masa bayan da kotun kolin ƙasar ta ki shiga lamarin a 'yan shekarun da suka wuce zai yi wuya a yi tunanin yanayin da ke shirin faruwa a wata kotun unguwar Manhattan musamman idan aka yi la'akari da shari'a babban laifin da kuma yanayin siyasa a Amurka a halin yanzu. Alkalin jiha ne zai bayyana sakamakon da tsohon shugaban kasar kuma shugaba mai jiran gado zai fuskanta saboda laifukan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka ce ya aikata yayin da sauran kwanaki goma a rantsar da trump a matsayin shugaban kasa alkali juan m mashan ya nuna alaman cewa yana shirin yanke hukuncin ba tare da tura trump gidan yari ba ko cinsa tara kuma masu gabatar da kara ba sa adawa da matakin amma ba abin da za a tabbatar sai dai bayan an yanke hukuncin na yau juma'a. Wani jirgin ruwan dakon mai da ya kwashi makonni yana ci da wuta a kan tekun Bahar Maliya bayan da 'yan tawayen hufi na Yemen suka kai masa hari wanda kuma ke barazanar malarar da mai mai yawa. An ceto shi a cewar wani kamfanin tsaro a yau Juma'a. jirgin ruwa na kamfanin sonian ya kasance wani babbar barazana a hanyar ruwan dauke da gangar danyen mai miliyan daya wanda mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran suka kai wa hari a zaman wani bangare na hare-haren da suke kaiwa saboda yakin isra'ila da hamas a zirin gaza an ɗauki tsawon watanni kafin masu aikin ceto su janye jirgin ruwan sannan suka kashe gobarar tare da sauke sauran ɗanyen man ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi gargadin cewa malalar mai daga jirgin zai iya linka bala'in malalar man exxon vandals da aka gani a shekarar 1989 a kusa da alaska har sau hudu labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla har yanzu dai muna cikin jamhuriyar Nijar. Inda a wannan karan wakilin mu Haruna Mamman Bako ya shaida mana yadda wasu gungun 'yan ta'adda suka afkawa wani sansanin sojin kasar Benin. Akan haka ne kuma ya samu jin ta bakin wani mai sharhi akan lamarin tsaro Abdulrahman idris Kado Soja kamar yadda za ku ji. a dajin park w musamman a magangamar kasashen niger benin da burkina faso ne 'yan ta'adda suka abka ɗaya daga cikin sansanin soja mafi kumshe da kayan yaƙi na zamani na ƙasar benin inda suka wa ƙasar illa mafi tarihi tare da hallaka sojojinta inda suka kashe soja akalla 28 ko da yake kanal fa'izu gomina mai magana da yawan rundunar sojan ƙasar ta benin yaƙi ba da sakamako cikakke na askarawansu da aka kashe da ma su waɗanda suka hallaka a lokacin da yake bayani a kafar talabijin ta kasar benin cewa da ortb abinda ya sa masanin lamurran tsaro na jamhuriyar nijar kuma tsohon soja abdurrahman idrisa kada soja cewa kasar benin ta gano cewa halin yanzu ta'addanci gaskiya ne magangamu uku kenan 'yan ta'adda sun kai hari kasar benin domin yanzu ne kasar benin ta ɗanɗana hari na 'yan ta'adda tunda kasan tun wannan lokaci da ake hayaniya duniya ta ta'addanci su abin da suke nunawa kamar sun laɓe da ƙasa ta faranshi kuma suna nuna kamar ta'addancin ma ba su ɗauke shi ba tabbat ko kuma akwai shi ko kuma da wani abu can daban lalle abubuwa bai yi daɗi ba yanzu ita ƙasar benin ta tabbatar da halin da ake ciki sai dai ta ɗauki mataki na tsara kanta domin ita faransa nan da kake gani duk ƙasashen da ta rena ba ta son ƙasashen su yi tsaye da ƙahuwansu don saboda haka ko yaushe sai ta taho da makarƙashiya masoya kuma ba ta da aboki tunda bature bai da aboki illa iyaka duk yadda yake son ka akwai wani abu wanda yake so wajen bangaren ka yan Nijar da yan Benin da ke kasar Nijar sun yi kira ga hukumomin Nijar na Benin da su hada kanun su da zaran suna son su yi galaba gaban yan ta'adda sunana Michel wannan abu ba mu ji dadi ba kam tunda wannan abu ba ci gaba na ba lalle ba mu ji dadi ba Nijar da Benin dan wa dan ubade da ubade da obade wa dena dama tun dai da Niger da Benin lahalo ana zama to yanzu ma Allah ya shirya a zama kamar na da sunana Eugene game da yarin na da yanka yi an sadai ba abun mai yi bane kuma eska na sun saba suna banna cikin jawoyi Benin daban-daban na kana kaga ya kamata hukumomin Benin da na Niger su waje du wasu jayayya sai su yi taya guda wanda dai a samu nasara akan 'yan miyagu amma duk da haka na matsayinsu na mutane kuma makwabta muna musu alhini na wannan al'amarin da ya sa samu kuma da tunatarsuwa da jan hankali gare su tunda an yi ta musu gudun wagga an yi ta musu gudun wagga su taho su bi jama'a su bi ayari suka kawo kawakkai sun ka koma sun ka tsabbace daga bisani abdurrahman idrisa kaɗa soja ya ce dole ne benin da nijar su haɗa kai idan suna son yin nasara a wannan yaƙi gaban 'yan ta'adda kasancewa wannan ya faru ne kwanaki kalilan bayan da sojojin jamhuriyar nijar suka kwargagi 'yan ta'adda a yankin gaya iyaka da ƙasar benin domin 'yan ba ai ba da daɗiya ba sojojin mu sun horgagi 'yan ta'adda bisa ga yanki kusan benin to kuma mu sun ci nasara akan wannan gamuwa an kai da su da 'yan ta'adda to kenan wajibi ne ga kasar benin ga shugaban kasar benin yanzu ya komo da wancan hali wanda ya taho da shi na da ya ɗauki ainihin zamnawa da wa'yanga ƙasashe saboda shi kan shi in ba ya haka nan ba ya zamna an ka samu sulhu na tsaro tsakanin ƙasashe waɗanda yake makwabtaka da su wannan abu zai kai inda kasar benin za ta zama babban sansani na 'yan ta'adda domin wa'yan kasashe idan sun horgage su canza su shiga kakakin rundunar sojan kasar ta benin fa'izu gomina ya ce 'yan ta'addar da suka afkawa bataliyar mirador kusan su ɗari biyu ne sun arce da kayan yaƙi masu yawa ko da yake askarawan kasar ta benin na can suna neman su lungu da saƙo ruwa jallo a wannan iyakar ta nijar benin da burkina faso haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa da muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to madalla an gaida malam haruna na birnin kwanne masu sauraron yanzu sai a kara ta zama a saurari shirinmu na gaba da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Lado Salisu Garba ne ke muku sallama a cikin wannan shiri na da gari na wannan makon, inda ko shirin ya kai mu unguwar Modire da ke gundumar Yolle a karamar hukumar Yola ta Kudu. Yola ta Kudu dai karamar hukuma ce a nan jihar Adamawa wacce take kunshe da gundumomi goma sha ɗaya wadda ya bata matakin karamar hukuma. Karamar hukumar Yola ta Kudu dai a nan fadar Lamidon jihar Adamawa ke ciki. To sai dai anguwar Modiran anguwa ce babba wacce ita ce ta farko wadda ka fara riska kafin ka kai ga fadar mulkin jihar. Wato dai unguwar Modire bai wuce kilomita ɗaya da rabi zuwa biyu ba tsakaninta da fadar mulkin jihar. jihar Adamawa. To amma sai dai wannan unguwar ta daɗe tana cikin firgici na rashin ababen more rayuwa iri daban-daban wadda har ma mazauna wannan yanki suka ce su kamar ma ba a kusa da fadin mulkin jihar Adamawa suke ba. Amma suke cikin irin wannan rayuwa haka tsawon shekaru da dama. Mai anguwa Usman shine mai anguwar Modire da ke Elde Party a ƙaramar hukumar Yola ta Kudu. Shine dai wadda muka tattauna da shi ya koyi mana bayani dalla-dalla dangane da wannan rayuwa da suke ciki na rashin ababen more rayuwa. A lallai wannan anguwa muna da matsala ta wato rashin hanya ba mu da hanya a wannan anguwa sannan bayan rashin hanya ba mu da asibiti a wannan anguwa bayan asibiti har yanzu a wannan anguwa ba mu da wuta ba wutan ilatar kwata-kwata a wannan anguwa gaba ɗayanta sannan ba mu da police station ba mu da kuma sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da buma kwata-kwata wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata wannan to eh, me ango bari mu fara da abun da ka fara zayyanawa na matsalan hanya a wannan yanki naku bai da nisa da fadar jiha matsalan hanyar nan da kuke fama da cikin damina yaya kuke gudanar da rayuwa mai anguwa wallahi cikin damina abun tausayi ne wannan anguwa don hatta mata masu aifu fois ở angwa suna haihuwa a cikin kekuna wasu kai dai akwai damuwa hanya kan bamu da ita kwata kwata wannan wannan hanya ta gwamnatocin nan ba wani gwamnan da bai zo kan wannan hanyar tamu ya duba da damana in aka yi malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro wallahi hanya kan muna cikin rashin hanya kamar ko nan bayan ma an dan motsa mun motsa dai kan maganar hanyar nan kamar za mu ga wani abu ko za mu ji wani abu amma har yanzu dai ba mu ji komai ba daga wato wajen gwamna mm. girma gwamna amma muna tsammanin tsammani an yaba mana shi in Allah yadda aka ce kafin ya bar kujera insha Allah za mu samu wannan hanya an zo an tabbatar mana da wannan kuma muna baran wannan din muna zuba da ido insha Allah to mai an bari mu zo ga matsala na gaba shine matsalar wutar lantarki duba da cewa kuna kusa da birni kuma har yanzu a ce ba ku da wutar lantarki yaya kuke gudanar da rayuwa gurin sauƙaƙa wa kanku musamman abubuwa da suka shafi na zamani. Wallahi wannan anguwa da ka ganta ba mu da wuta kwata-kwata kuma ita ma wutar mun yi ƙoƙari mun yi ƙoƙari mun yi ƙoƙari kai hatta dukkan talakan anguwan nan mun tara su an tara mai kobo mai sisi a kai yadda za a samu wannan wuta amma abu ya faskara ba wanda ba mu je wurin shi ba kuka wannan wuta sama da shekara goma amma har yanzu wutar nan dai ba wani wanda ya taimaka mana ya zo wato aka yi maganar wannan wuta ko har ma wani kan ma sun taba zuwa da suka ga mun mada aka zo aka sa pol 20 a cikin anguwar aka tafi har yau ciru mu dai ba wanda muka gani sai dai a zo a ce za a yi mana za a yi mana ciru wannan pol kwaya 20 ya kai kamar wata nawa ko shekara yanzu wannan pol din tun zamanin yako aka kafa shi tun zamanin mulkin yako aka kafa wannan hmm. falafalan nan da kai gani to mai yango bari mu tsallaka ga matsala na gaba shine matsalar da ka faɗa na kiwon lafiya wannan anguwa ku babban gari ne kuma zan sake maimaitawa yana kusa da fadan jiha nan da ku kaɗan za ka yi sofa da gwamnatin kuma a ce ba ku da asibiti shin yango ko ba ku yi korafi wa gwamnati cewa ba ku da asibiti ba kuma idan kun yi ko a wani abin da gwamnati suka yi muku in babu wannan to yaya kuke fama da masu jinya idan kuka samu layi maganar asibiti mun zo nan a ta wannan anguwa mai albarka shi dan uwana mai anguwa uba wanda yake a modira tahi mm. ya dauki fili daga cikin filayensu babban fili ya bayar da shi saboda a zo a asibitin nan an zo kuma an tabbatar da mutanen da suke wato mutanen gwamnati a tabbatar musu da wannan filin amma ci ma har yanzu dai ko motsi ba mu ji ba fili yana nan yana ajiye mu ba a ce mana komai ba kan wannan fili shi ma wannan kiru kuma wallahi muna da bukatar asibitin na wannan anguwa to mai anguwa mu dauka cewa kun samu mara lafiya mai gwabi cikin dare ina kuke kaiwa wallahi wannan mu samu mara lafiya daga nan sai dai a tafi da shi cikin garauni ya ce maka mata da yawa suke aiko a cikin keke nafe mata da yawa ake samun damuwa a cikin modiri na abun abun kunya wata an gaya min yadda ake samun aikuwa saboda asibitocin duk sun mana nisa mm. asibitocin private su kuma suna da tsada ba kowa bane zai iya kai mata sauri ka gani mm. amma na gwamnati gaba sun mana nisa ba da wata asibiti ta gwamnati kusa da wannan anguwa ta modire ta duba maganar hanya a wannan anguwa mai albarka ta duba maganar wuta ta duba mana maganar asibitin nan mm, duka wa'annan wato maganganun nan ta zo ta duba wa'annan batutu a wannan anguwa mm. muna dai kira wannan gwamnati ta fintiri ta taimaka mana ta zo ta duba modiran da idon rahama mm. gaskiya talaka suna cikin halin kakani ka ko gashi muna karkashin birni ta yamma da mudin nan kadan gashi nan kyol da fata ga dawa dole mm. ga nan wuta da gas nan mm. ga wuta ga hanya kyol da fata nan ga mm. komai amma ga gabashin mu nan abu na wata sabon fegi nan gaba da wuta ne da komai amma mu muna tsakiyar birni amma ba mu da wuta ba mu da hanya ba mu da komai Alhaji Abdulrazak Koronko wadda ke zama ɗaya daga cikin matasan wannan anguwa na Modire da ke gundumar Yole Fati a ƙaramar hukumar Yole ta Kudu. Shi ma ya yi mana ƙarin haske dangane da irin rayuwar da suke ciki na rashin hanya, wutar lantarki da asibiti da dai sauransu. In damuna ya yi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin ha'ula'i sai dai kawai a ce Allah ya gyara. Don ba wanda zaka samu takalmi a kafarsu, da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa a warware. kowa sai ya naɗe su ma wallahi in damuna nan ya zo ruwa aka yi ruwa mata masu ciki da sauransu wallahi abun tausayi bawan Allah ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan ma ba zan ce ma bakin gada ba har zuwa cikin anguwan ba inda zaka samu don wani sai ya shimfiɗa katako wallahi kamin ne ya sha kunan tafiya gidansa ruwa ne su ma masu injin tahuna ko kwance masu injin niƙa wanda suka ce wannan matsala na rashin wutar lantarki da ko tsadan rayuwa da ake ciki a yanzu yana shirin shirin ingiza ƙeyarsu da su tattara ya nasu ya nasu su bar wannan unguwa su ko nemi inda ke da wutar lantarki su kafe injinan su domin su ci gaba da ayyukansu a nan wanda ya ce ana sayan gas da tsada kwarai kuma idan suka zo suka ce wa al'umma ga kuɗin da za su biya kuɗin nika ko surfe ba su iya biya a wasu lokuta. a cewar yusuf muhammad wadda na ɗaya daga cikin masu sana'ar injin surfe da na nika a wannan unguwar ta maudiri kai in kana so ka tausaya bil adam a wajen sana'an naka to kai kuma haɗin sinadarin da ka zo ka tada wannan na'ura naka to kai kuma ka siyo shi da tsada ko wannan dalilin ne yasa kuka ce za ku tattare naku ina ku bar wannan wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba a unguwan nan to anya kuwa mahukuntar jihar Adamawa suna da masaniya dangane da wannan rayuwa na al'umma mazauna wannan yanki na Modire da ke gundumar Yole Fati a karamar hukumar Yole ta Kudu tambayar kenan da na yi wa Honorable Abdullahi Adamu Kurabbe wanda ke zama kwamishinar raya karkara na nan jihar Adamawa inda ya ce wannan gari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu na je garin da kaina ma naje na duba kuma naga aikin din nace musu kuma insha Allahu za mu iya kokarin mu a zo a haɗa su da wutan lantarki a wannan eh, cikin al'umma din to ka san abun gwamnati yanda ka ɗauko shi wani sa'in ba haka zaka same shi ba to mun samu tsaiko kuma kowa ya sani abubuwa da suke wakana yanzu amma duniya ba ma nan jihar Adamawa kadai ba ko kuma arewacin Najeriya kadai ba mun samu tsaiko na gudanar da wasu ayyuka ya dan kawo mana tsaiko wajen aiwatar da ayyukanmu na budget wanda har ya kai ga sanda muka rage budget din mu ma ba na ministry na ma na duka ministrojin da muke kula da su a nan jihar Adamawa to wannan abu ya dan taba su kuma yanzu da nake maka magana muna ta iya kokarin mu ga cewa idan abubuwa sun farfado wannan wurin yana daga cikin wurare wanda zamu je mu tabbatar da cewa an musu ayyukan su na je na duba da kaina kuma na kira dan kwangilan ya je ya duba kuma sun rubuta mini report cewa lalle lalle kuɗin da ya rage a kasan an ba su za su kokari su kammala ayyukan su da shi kuma da izinin Allah za mu iya kokarin mu bi abin a hankali kuma za a tabbatar da cewa sun samu wutar lantarki yanzu haka dai al'umma mazauna unguwar nan na Modire da ke gundumar Yole Fati a karamar hukumar Yole ta Kudu suna cikin mawuyacin hali na rashin ababen more rayuwa to duka duka dai iyaka batutuwan da muka tanadar muku kenan a cikin wannan shiri na da dan gari na wannan mako sai kuma makon gobe in mai duka ya kai mu huta lafiya da ɗan gari. shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su to madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta imel To sakon farko ya fito ne daga sani mai lange-lange ya lawaya wuri wanda ya ce muna yabo da jinjina ga matasan da suka kafa kungiyar wanzar da zaman lafiya a yankunan su na jihar Plateau da fatan allah ya sa matasan su cimma nasara amin sai saƙon malam hassan dogon faci ba tsari wanda ya ce salam biyo ya hausa abin yana ba mu tsoro bayan kwashe dogon lokaci muna samun sauƙin hararen 'yan ta'adda a mu na ba tsari to amma fa matsalar ta fara dawowa yanzu muna kira ga hukumomi da su kawo mana ɗauki sai saƙon haɗin gwiwa daga isu makeri madattai da magaram tare da sanusi madattai da babandi mamman bande da babe gambo tumniya waɗanda suka ce salam ya hausa don allah ku isan mana saƙo mu zuwa ga al'ummar najeriya da mai yiwa kanmu adalci don gaya wa kanmu gaskiya wallahi kar mu yadda turawa su ɓata zumuncinmu na shekaru tun iyaye da kakanni nijar da najeriya yan uwan juna ne allah ya kara haɗa kawunan mu amin sai saƙon shehu adamu rajau wanda ce dangote da nnpcl sun ce a sayar da litan man fetur naira ɗari tara da da talatin biyar a kowace lita sai dai kuma a nan rijo ana sai mana da shi dubu ɗaya a kowace lita wato dai rijiya ta bayar da ruwa amma guga ta hana kenan allah ya kyauta a ƙarshe sai saƙon alhaji umar fo'eva gashuwa da adam a adam gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga voa hausa a haura farashi da kuɗin ruwa da haraji na nuna alamun cewa shekarar da 2025 za ta kasance mai cike da sarƙaƙiya ya allah ga magare ka To madalla yanzu kuma ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce akalla mutane goma ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. rundunar sojan saman ukraine ta ce a yau juma'a rasha ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuki guda 72 a cikin dare ko da yake ta iya kakkabo 33 daga cikinsu isra'ila ta tabbatar da cewa mutumin da aka yi garkuwa da shi wanda aka kashe a gaza sunansa hamza ziyad ne dan yusuf ziyad ne wanda shi ma mayakan hamas suka yi garkuwa da shi wani jirgin ruwan dakon mai da ya kwashi makonni yana ci da wuta a kan tekun bahar maliya bayan da 'yan tawayen houthi na yemen suka kai masa hari wanda kuma ke barazanar malala da mai mai yawa an ceto shi a cewar wani kamfanin tsaro a yau juma'a To masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu je wato kafin mu jaye baki ɗaya sashen Hausa na murya Amurka na mika sakon ta'aziyya ga iyalai da yan uwa da kuma abokin aiki mu da ke Abuja Mr Benjamin Gawon bisa rasuwar dan uwansa Mr busha Goyal Gawon. wanda ya rasu da yammacin jiya tara ga watan janairu da fatan allah ya bada haƙurin rashi mu kuma ya kyautata mu a madadin maryam daura da ta taya na gabatar da shirin da fiona nandudu da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu mr chang hawa sharuki muku fatan alheri daga nan washington sai an jima.